za ku dawo aiki gobe da mai da mai muke sa ran gani ne insha Allah idan mun dawo za mu yi wa dokar killace mutane gyara mu ba wa shugaban ƙasa da minista na lafiya ikon killace duk wata al'umma ko wata ƙaramar hukuma ko wata jiha wanda aka sami bullar duk wata irin cuta ba wai corona ba duk wata irin cuta da za ta kawo wa al'umma illa mu wannan dokar gyara mu ba su cikakken iko na yin daukan wannan matakai kuma za gabatar da ƙuduri na yin allah wadarai da wulakanci da ake wa baƙaƙen fata 'yan najeriya da sauran bakaƙen fata a ƙasar china kuma za mu yi allah wadarai da wannan wulakanta baƙaƙen fata da ake a china kuma mu yi gargaɗi mai ƙarfi akan cewar idan aka ci gaba da wannan aika-aika da ake wa baƙaƙen fata a china zai shafi harkar diflomasiyya da cinikayya tsakanin ƙasar china da ba ma najeriya kaɗai ba da ƙasashen baƙar fata guda 54 na afirka gaba ɗaya kuma za mu yi ƙuduri kan bukata na gaggawa a sayawa duk ma'aikatan lafiya kayayyakin aiki da zai kare su daga wannan cuta ta coronavirus bayanai da muka samu daga ma'aikatan lafiya yana cewar sama da ma'aikata arba'in sun kamu da wannan cuta sanadiyar gudunmawa da suke bada wajen warkar da wanda suka kama da wannan cuta kuma har wasu ma kamar mutum hudu sun mutu saboda haka za mu gabatar da wannan ƙudurori duk gaba ɗaya gobe da yardar Allah don a ɗauki matakai na gaggawa kuma ni a matsayina na shugaban kamati na tsare-tsare na majalisa zan gabatar da ƙudiri in Allah yarda na takaita zaman majalisa maimakon mai zauna kullum za mu zauna ne kawai sau ɗaya a sati don halin da ake ciki kuma idan wannan halin da ake ciki ya kau ku za mu dawo da zama gaba ɗaya na dindindin na majalisa. To batun samarwa jami'an kiwon lafiya da kayan aiki baka ganin zai shafi harkan kuɗi ganin cewa a yanzu ma an rage kasafin kuɗi na bana da kashi ashirin? ito eh eh, zai shafa amma idan kin duba an wa ita wannan kwamiti ta yaƙi da wannan cuta ta coronavirus kudade masu yawa wanda ba wai na bajet din kaɗai ba eh, kudade ne wanda suka shigo saboda haka za a iya amfani da wannan kudaden da aka bada a matsayin gudunmawa da karo-karo a kare mutuncinsu da lafiyarsu. A cikin batun killace wannan za ku ɗan taɓo batun aikin banki domin su rika ba da dama su yi ayyuka na ɗan lokaci su ba mutane dama su ɗauki 'yan kuɗa kudadensu yanzu ma ba hana su hada hada ba an ba su dama su bude na takaitaccen lokaci daga karfe 8 zuwa karfe 1 da rabi na rana amma duk da haka sun ki saboda tsoron su shine kowa zai zo ne kawai ya dauki kudin sa ya tafi ba wanda zai kawo ajiya to kuma idan harkar banki idan kowa zai zo ya dauka ne ai kudin da ake ajiya shi ake bawa wanda ya zo dauka saboda wasu kudaden an riga an bada su bashi wasu kudaden an sa wani asusu wanda ba zai dauko nan take ba saboda haka idan haka ta faru harkar banki zai karye gaba daya Najeriya